وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا بودية تبتك ألا ubangijin تالكي mai komai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha shida ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya yi daidai da 22 ga watan fabrairu shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almara don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz al-doktor nasir abdul karim al-aql hafizahullahu ta'ala wannan shine majalisi na bakwai a karatun wannan littafi mun kwana a shafi na takwas za mu tashi daidai gabar da malam فقد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا على أن هذا الدين سيبقى ممثلا بطائفة وهي الفرقة الناجية التي استثناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا متاشد لي قبل دمانا يكتوى فقد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tabbas hadisin manzon Allah tsira da abincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya furuta haza wannan bayanin da muka ji cewa akwai ɓangaren da za ta wato tsira a cikin al'ummansa wanda za a samu rabe-raben al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙungiyoyi har guda saba'in da uku duka saba'in da biyu ‘yan wuta ne guda ɗaya ne kawai za su tsira to shi ne sai malam yake cewa haza ala anna haza din sayabqa mumassilan li ta'ifa wannan addini zai wanzu ana buga misali da shi da wani bangare daga cikin wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya najiya ita ce bangaren da za ta tsira a cikin guda 73 nan allati istafnaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi da alayensa yayi togaciya a kanta? yake cewa annaji minha hiyar jama'a. wacce za ta tsira a cikin ƙungiyoyin nan guda saba'in da uku wanda al'ummansa za su kasu wacce za ta tsira a ciki ita ce jama'a wakila waman jama'a ya rasulullah aka ce mecece jama'ar da kake nufi ya ma'aikin allah sai ya ce hiya mitla ma ana alaihi yau wa ashabi jama'ar da nake nufi su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbai muke a kai yau to ko a bayan tafiya ta addininsu ba za su tsara abin da ni da sahabbai muke aikatawa bi ma'ana duk yadda guguwar zamani ta kai suna nan akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummansa da sahabbansa akai ba za su ketare wannan ba sai malam ya ci gaba da cewa minal al halika inda al-iftiraq wal ikhtilaf fi din daga bangare da take halakakkiya a lokacin da aka samu rabuwar al'umma da kuma sabani da ya shigo cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin addini فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لن يتي تبت أنسى مؤم قد تجم حديثي daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa annahu qala fil hadith alladhi rawahu Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya faɗi a cikin hadisin da abu huraira ya rawaito daga manzansa tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa malam ya ce radiyallahu anhu shi abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa wa gairuhu da wani abu huraira daga cikin sahabbai me ya faɗi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce taftariqul yahud ala ihda wa sab'ina firqa aw اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace taftarikul yahuda ala ihda wa sab'ina yahudawa za su rabu kashi saba'in da ɗaya au isnataini wa saba'ina firqa shakkun rawi ya ce ko kuma manzan Allah sallallahu ya ce yahudawa za su rabu kashi saba'in da biyu kaga hadisin da muka karanta a farko na mukaddima ai ya kawo mana ko nasara ne suke rabuwa kashi nawa saba'in da ɗaya nasara su ne za su rabu kashi saba'in da ɗaya shine kiristoci kenan yahudawa kuma za a samu ƙungiyoyi guda ɗaiɗai har saba'in da biyu والنصارى مثل ذلك نصارى bi ma'ana kristoci su ma kwatankwacin haka bi ma'ana su zasu rabu kashi saba'in da ɗaya wata tari ummati ala talatin wa saba'in na firqa al'umma ta in ji manzan sallallahu alaihi wa sallam za rabu kashi saba'in da uku kaga wannan hadisi malam yace akhrajahu tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito ta a cikin jami'insa wa qala imamu tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi ta hanya biyu hanya ta farko ya rawaito shi hadithi hasan hanya ta biyu ya rawaito shi hadisi sahihi shine istilahin da yake amfani da shi hasanun sahihun hasanun min wajhin wa sahihun min wajhin akhar hadisi kyakkyawa ne ta wani ta wani hanya da ya rawaito ta wani bangare kuma ya rawaito shi ingantacce mujallaji na biyar shafi na ashirin da biyar a cikin kitabun iman babu ma ja'a iftiraqi hadhihi al-umma babun da yazo akan rabuwan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yace al'umman sa za ta rabu ba wani ba ba malami ba ina fata an gane shi sa dalilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta al'ummansa cewa ga wata fitina ta kunno wa al'ummansa kai lokacin da Allah ya umarce shi ya je baƙi'a ya je ya roƙan musu gafara sahabbansa lokaci bayan lokaci manzon Allah yana zuwa ya roƙan musu gafarar Allah wani lokaci ma mala'ika Jibrilu ne zai zo musamman ya kira manzon Allah ce Allah ya ce ka je ka roƙan musu gafara to wannan lokacin sai ya kasance manzon Allah yana da wani bararren bawa da ake kira Abu daga cikin bararrun bayansa akwai Zaidu akwai Salih akwai abu sannan akwai sauban to abu muwaihiba nan kamar yadda imamu ibn ishaq ya fitar da shi a cikin tabakat nasa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsaye sai ce min in talik ma'i ya aba zo ka raka ni faqad amarani rabbi an astaghfira li ali baqi'il gharqat ubangiji na ya ce in roƙa wa mutanen da suke cikin baki'a in roƙa musu gafara. fantalaqtu ma'a abu muwayyiba yake sai na raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya shiga sai addu'a da ake yi na makabarta sai ce li yahmilakum ma antum fi mimma asbaha an-nasu fi ma dalla da halin da kuke ciki ku baina da kuke kwanta a nan idan aka kwatanta shi da abin da mutane suka wayi gari suna aikatawa sai ce aqbalat fitan ga fitina ta kunno kai ga al'ummata ka qita'il laylil muzlim kamar yankin dare mai duhu yatba'u awwaluha akhiraha na farko yana bin na ƙarshe wa akhiruha sharrun min awwaliha fitinan da za ta zo a ƙarshen al'umma ta fi a akan wanda za ta zo na farko yace ce tafata thumma ta ilayya sai manzo Allah ya juyo ya kalle ni shi Abu Muwayhiba yake bada labari yace fa qala ya aba muwayhiba faqad u'titu wa khayyirtu bayna mafatiha khaza'in ad duniya wal khuld fiha wal janna an bani zaɓi aka ce in zaba kayan alato na duniya da dawwama a cikinta da aljanna wanne nake so abu Hiba ya ce faƙultu bi abi an ta ummi sallallahu alaihi wasallam mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah kun mafatiha khaza'ina dunya wal khulda fiha wal janna sai abu Hiba ya ce ya ma'aikin Allah da kayan alatan duniya da jin daɗi a cikinta da daɗewa da dawama a ciki sannan da aljanna duk ka ɗauka duka kaka bar ko ɗaya sai manzo ce kalla ya ababu wai hiba sai ce a a faqad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna ni na fi zaben haduwa da ubangiji na da aljanna bi ma'ana bana son abin duniya da kayan alatan da ke ciki amma na fifita in riski ubangiji na da kuma aljanna to bayan ya faɗa haka sai ya koma a ranar yana daidai yana gidan na na aisha sai tadda na nashi ta rike kanta tana cewa wa rasa wa rasa ahussu bi alamin shadidin tana wayo kaina na ciwo kaina na ciwo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai fara jin ciwon kai sai rike kansa sai ce mana na ishe wa rasa wa rasa wa rasa wayo kaina na ciwo ina jin zafin ciwon kai a take sai ta manta da ciwon kanta ya ta rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine rashin lafiyar da manzan Allah bai tashi ba kenan kaga Muhalli shahidi ya ce ga fitina ta kunno ne al'ummansa al'ummansa suna a haɗe ne bayan rasuwarsa kaga fitinan farko kenan ko shine fitinan farko na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ya ce ga wata fitina ta kunno kai ko gashi nan zai rasu to shine na farko to daga nan ne fa aka fara samun tafiya na tafiya ake ta ne samun matsaloli ba al'umma ba samu matsala ba sai da manzo Allah ya rashi sannan bayan haka an ci gaba da zaman lafiya babu wata matsala sai da aka kashe sayyidina Umar da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummansa akwai mutum ɗaya da ya toshe kofar fitina sai sayyidina Umar ke tambaya wannan kofar da aka toshe karya ta za a yi ko bude ta za a yi sai manzo Allah ya ce karya ta za a yi sai sai na umar ce to in ko aka karya ta babu ranar fita daga wannan matsala sai sahaba sai tabi'i yake tambayan wani sahabi wai shin sayyidina umar ya san wa ake nufi da wannan kofar sai ce eh kamar yadda sayyidina umar ya san cewa da bayan dare sai ne sai waye wa gari ko yace ya kafe san waye sai aka ce to waye kofar sai ce shine umar hadisin Uzaifa wanda Imam Muslim ya rawaito a sahihinsa tunda aka kashe Sayyidina Umar shikenan fitina ta kunno ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Uthman aka kashe shi Sayyidina Ali aka kashe shi haka fitintunu suka dinga kunno kai kaga dalilin da yasa manzon Allah ce ga fitina ta kunno to a lokacin ne kuma aka fara bude kofofin wato samun fira ƙungiyoyi wanda asalin dashin bala'in ya fara ne daga wani ba yahudi abdullahi bin saba al-yahudi ibn umma sauda dan bakar mata abdullahi bin saba ba yahudi ne shine dalilin da ya sa har aka kashe sayyidina usman kamar da imam bukhari ya kawo ta a cikin tarihul kabir nasa cewa abdullahi bin saba al-yahudi shi ya fara jawo ra'ayin al'umma akan yi wa shugaba bore al'umma ba su san da wannan ba sai ce in kuna so ku samu fans ku samu mabiya ku dinga suka a shugabanninku za ku samu mutane za su bi ku kasan dan adam yana so ya ga ana sukan mai shugabanni sai ce to in kuna so ku samu waɗanda za su dinga bin ku a matsayinka na abin nan to ku fara su kai shugabanninku kuma ku nuna wa mutane ai umarni da kyakkyawa kuke yi kuma kuna hani daga aikata mumuna. tastamilu ilaikun na yace mutane za su karkata zuwa gare ku to wannan fikirar jabala bin am shi ya fara tabbaka wannan fikirar wata rana sai na usman ya zo girmawa sai da su a zaune sai musu sallama assalamu alaikum sai ce la tujibu kan wanda ya amsa musu sai na usman ya ce wai ba ku ji ni ba sallama fa nake muku yana fa amirul mu'minin yace assalamu alaikum nace sai jabala bin amr yace lam jibu hada salam ba za mu amsa wannan sallama ba yace ne ya faru yace saboda ka fifita danginka a jagoranci sama da mu muawiya ka ba shi jagoranci dalilin wannan shi ba sai da yasa sayyidina umar usman ya hau kan mumbari yace jama'a ku ji tsoron Allah lokacin da nake da ƙuruciyata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake da dama da zan ibi kuɗi ban iba ba sai lokacin da na tsufa shine rasa abin da zan iba sai dukiyar al'umma yace danji na da kuke cewa wai na fifita mu'awiya ba ni na ɗaura shi ba sai da na umar shi ya ɗaura shi ya mai da shi gwamna a sham kuma ni da na hau bai yi wani laifi da zan tsige shi ba to wani dangi na na fifita shi akan sauran mutane wannan dalili shine sa suka yi gangane a zulhijja kwana kusan tun daga watan zulqa'da har zuwa zulhijja suka yi kusan kwana arba'in suka zo suka zage madina suka hana sayyidina usman fita daga cikin gida har ali bin abi talib ya bada su hasan da husain ya ce su tsaya a bakin kofa su yi gaji sai gadin sayyidina Usman sabai suka fito suka ce ka ba mu dama mu yaƙi wa'annan mutanen ya ce a'a ba ya so a zubar da jinin al'umma saboda sun riga sun yi bore ana sallah an hana shi sallah kuma ɗaya daga cikinsu ya ce shi zai yi sallah a makwafan sai da na usman sai da na usman ya ce ku bi shi sallah ta yaya ku bi shi sallah ba yin jagoranci ba ku bi shi sallah sahabbai mafi galibin su suna aikin hajji shi kenan abdurrahman bin murja mai tsallako ta katanga sai da na usman a ranar da za a kashe shi ya yi mafarki ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sai da na abubakar da usman da umar suka ce mai ya usman isbir hatta tafsur indana ranar litinin yana azumi suka ce mai yayi haƙuri har sai ka zo ka yi buɗe baki a wurinmu daga nan ya gane cewa rana ba za ta faɗi ba zai rasu a rana ya yanta wa'ansu bayi daga cikin bayin da yake da shi ya zauna yana karanta qur'ani yana karanta daidai wata ya fi ka humullah ko ya zo ya dace shi ya soka mai wuka jinin sai da ya zuba a kan ƙwar'ani a wannan lokacin to akwai wani mutumi da muhammad bin siri ne yake ba da labari ya ce na shigo ina tawafi a ɗakin ka'aba sai na ji wani mutum yana cewa Allahumma filni wa ma azunnu an tagfirani ya Allah ka gafarta min amma ba bana tsammani zaka gafarta min ce sai na ce mai wai haka kai kanta tun da Allah ya halice ni ban taba jin irin wannan addu'an ba kai me yasa kake wannan addu'a sai ce ni din nan da kake gani Muhammad bin Sirin malamin Imamu Malik yake cewa sai ya ce min ai lokacin da aka kashe Sayyidina Usman na kintaci in shiga ɗaki lokacin da aka bar gawarsa a kwanci shi kaɗai, ya ce sai na shiga kamar zan mai addu'a sai mutane suka fita aka bani aka wuri ya ce daman damar da nake samu kenan ya ce da na juya na gaba ne kallo na sai na ɗaga hannu na kwaɗawa sai da na umar usman mari gawarsa ya ce ina fada mai mari ya ce shi ne hannuna ya shanye ya ce yana daga min hannun sai fara'aitu ka udin ya ce sai na ga hannunsa kamar sanda shanyayya hannunsa ta shanye ya ce shi sa ka ji ina wannan addu'ar cewa Allahumma billi wa ma azunnu an takfirani ya Allah ka gafarta mu kuma ba na tsammani zaka gafarta mu yace ce da ya falamma kashafa an ya yace da ya daga hannunsa fara'aituhu mashlul sai ga hannun ya riga ya shanye ka udin kamar sanda sanda rabi saboda ya mari gawar sayyidina Usman to kaji inda aka kullo kai kenan dalilin kashe sayyidina Usman sa'an nan bayan an kashe Saidina usman wannan mutumin da ya haɗa wannan fitinar sai ya koma sai yake gaya wa mutane ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasiha yayi wasiya cewa wanda ya cancanci ya zama shugaba bayansa sai dina Ali sai aka fara ku kuce kaga nan ne fara kasa magana shi a kenan daga nan kuma sai ya ce ai Ali bin Abi Talib shi Allah ne ba ali bin abi talib yace falamma sami'tu alqawla qawlan munkaran da'awtu qambara wa ajajtu naran ko kuma ajajtu naran wa da'awtu kambara. da naji maganar sa mummuna ce ta yi muni da yawa an allantar da ni sai ce sai na kira kambar na haɗa haka rami na ce duk mutumin da ya ce ni Allah ne ka jefa shi a wutar nan ka kona shi bari in fara musu azaba da wuta kafin na la'ira aka dinga jefa waɗanda suke kiran Ali bin Abi Talib Allah a cikin wuta to daga nan ne sai Abdullahi bin Saba ya ce ba na gaya muku Allah bane kun ki yadda to yanzu ba gashi ya nuna fa ba wace azabtar da mutane da wuta ba Allah ba kenan ya gudu wannan gubar da bawan Allah nan ya zuba wa al'ummar manzo Allah shine bayyana wannan guba ita ce har yau kenan kake gani Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin Allah ta kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce fi riwayatil ukhra an muawiya a wata riwaya na daban daga muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare sa wa ghayruhu da sa. kulluha bin nari illa wahida dukkan waɗannan ƙungiyoyin guda saba'in da biyu 'yan wuta ne illa wahida banda guda ɗaya wahiyar jama'a ita ce aljama'a wannan hadisin asalinta abu amir abdullahi bin luhayyin shi ne yake ba da labarin wannan abin ya ce wata rana mun yi hajji tare da muawiya ibn abi sufyan lokacin yana yana matsayin khalifa bayan hassan ya sauka ya ce ya hau kan kalifanci yana kan kalifanci ya zo aikin hajji to shi wannan tabi'i yake ba da labari mun yi aikin hajji tare da muawiya ibn abi sufyan da muka yi aikin hajji falamma qadimna makkata yake ba da labari cewa lokacin da muka zo garin makka qama hina salla salata zuhra ya ce sai mu'awiya ya tashi a lokacin da ya yi sallan azhar faƙala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal sai shi mu'awiya ya ce lallai manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce inna kitabai ne lallai ma'abuta littafin nan guda biyu su ne wa yahudawa da nasara haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iftara kofi dinihim Sirrin rabu a cikin addininsu sai ce ala isnataini wata ba'i na aw aumilla sai ce sun rabu a bisa bangare ƙungiya-ƙungiya, ko kuma addini guda saba'in da biyu sai ce kullu hafin nari amma dukkansu 'yan wuta ne sai ce illa wahida banda guda daya a wata ruwaya sai ce wata taftariqu ummati al'umma ta ita kuma za ta rabu ala 73 firqa zuwa kashi uku, sai ce kullu hadin nari dukka dukkan su yan wuta ne illa wahida banda guda daya shine wannan ruwayar sai ce wahiyar jama'a ita ce jama'a kamar yadda ya zo a cikin wannan ruwaya to wannan hadisin malam yace akhrajahu ahmad fil musnad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na 102 eh, wa ibn abi asim haka imam ibn abi asim a cikin as-sunna nasa mujalladin farko hadisi eh, shafi na bakwai zuwa da shafi na takwas والحاكم في المستدرك هكا كما إمام حاكم أتكم مستدرك ناسا مجلد فرقو شاكنا تريد أشرين دا تقص وصححه الألباني في ظلال الجنة الباني إمام ناصر بن الباني إندا تولنا هديدي أتكم ظلال الجنة تاكيك ديوة السنة ابن أبي عاصم سيمالا يجي وقد أجمع أهل العلم وأئمة الهدى tabbas ma'abuta ilimi da jagorori shiryayyu sun yi ijma'i ala anna hadhihi firqatu najiya hum ahli sunnati wal jama'a sun yi ittifaki sun yi ijima'i. cewa wannan bangaren da za ta tsira wanda manzo Allah ce ita kadai ne za ta shiga aljanna a cikin al'ummanta al'ummansa hum ahli sunnati wal jama'a yace su ne ahli sunna wal jama'a saboda su ne manzo Allah ya siffanta su da wani. sai malam ya ci gaba da magana sai ya ce wa ahlus sunna wal jama'a hum as-sahaba wat-tabi'una was-salaf as-salih wa a'immatul huda idan an ce ahlus sunna to su ne wal jama'a hum as-sahaba su ne sahabbai wat-tabi'una da kuma tabi'ai was-salaf as-salih da kuma magabata na kwarai atba'ut tabi'ina wa a'immatul huda da kuma jagorori akan shari'a sune su imamu malik su imamu shafi'i su imamu ahmad bin hanbal da kuma abu hanifa da irin su imamu bukhari irin su imamu muslim da imamu tirmidhi imamu auza'i abu thawr al bin sa'ad da sauransu dukkan wa'annan malaman to sune ake kira a'immatul huda ahlul hadisi su ne malaman hadisi wal ilmi da kuma ilimi da kuma fiqhu din a cikin addinin musulunci filkuruni qurun thalathati malam fadila ce su ne wa'annan ma'abuta ilimi da fiqhu da gane addinin musulunci a wa'annan karnonin guda uku masu fifiko akan sauran karnoni a cikin karnin da sahabbai da tabi'ai da kuma atba'u tabi'in su ne wa'annan wato karni guda uku wanda suka fi kowane karni daraja a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ce khairun nas qarni wa'anda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane su ne karnin da nake rayuwa su ne wa kenan sahabbai sun mallabi na ya nuna hun sa'an nan masu bin su a baya su ne wa kenan tabi'ai sai ce summan ladina yalunahum sa'annan wa'anda suke bin su a baya su ke bin su a baya atba'u tabi'ina kaga su ne karnoni guda uku da babu wanda ya kai su daraja a cikin fafai wa ya fi kowa daraja sai na bakar sannan wa umar sannan wa usman sannan wa ali sannan wa sai wa'ancan asharatul mubashirin bil janna ko a dunkule sauran sahabbai sannan muhajirun sannan ansar sannan titi, wanda aka samu dalilai da ke nuna darajar to a kuma tabi'ai ba wa yafi wani daraja barakallahu fika wala kunta fuka wanda yafi kowa daraja shine Uwais bin Amir al-Qarni haka hadisi ne ingantacce hadisin imam bukhari da muslim hadisin umar bin khattab yace khairu tabi'ina shine wanda yafi kowa alkhairi a cikin tabi'ai malaman musulunci sun kara wa juna ilimi a cikin tabi'ai wa yafi daraja wasu suka ce sa'id bin musayyab a ina a madina wasu suka ce hasan al-basri ina ba ta an gane a basra ina ba ta an gane wasu kuma suka ce uwaisu bin amir al-qarni amma dukkan su sun yi ittifaki akan wanda ya fi kowa daraja a cikin tabi'ai shine uwaisu bin amir alkarni saboda nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu tabi'ina kaga manzo Allah ya tabbatar masa da me khairiya yace duk a tabi'ai babu wanda ya kai shi daraja kuma ka san dalilin da yasa samu wannan darajar ba yawan ilimi bane ba biyayya ga mahaifiyarsa yana da mahaifiya ya mata tsantsan biyayya ta dalilin wannan da ya samu wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da ciwon sai Allah ya jarabce shi da ciwon kuturta sai ya daga hannu sai ya roki Allah sai Allah ya warkar da ciwon saboda darajar da yake da shi a wurin wa ubangiji saboda biyayyar da yake yi wa babarsa to bayan an yi haka wai su bin amir karni damar manzo Allah ya gaya wa sai dana umar ne ya ce za ku samu ayari da za ta zo daga mudar akwai wani mutumi yuqalu lahu wais bin amir karni yana da mahaifiya ya mata tsantsan biyayya dalilin biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa duk abin da ya roƙa a wajen Allah Allah na bada to duk wanda ya hada a cikin ku da shi in ya ga dama ya ce dan Allah ka roƙa min Allah ya gafarta mu shikenan a zamanin sai na Umar sai ayarin suka zo sai zo yake tambayar su ban uwai A nan wane ne uwai sai suka ce gashi tan su a cikinsu su ba su dauke shi komai ba ba mutum da irin ba su dauke shi wani abin azo a gani ba sai na Umar na zuwa sai ya same shi ya ce an ta Uwai ya ce eh kana da mahaifiya ya ce e tana nan da rai ya ce e da kana da ciwon kuturta ya ce e ya ce ka Allah ya warkar da kai ya ce e illa mawdi'u dirham sai dai daidai dirhami ne kawai ne ya warke a ciki ba ya ce e sai ce to na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da kai ya roƙan masa gafarar Allah don girman Allah ka ce Allah ya fi mun wake magana sai da na umar darajarsa ɗaya amma saboda umarnin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yayi shiru sai ce to ya Allah ka zafarta wa Umar sai Umar radiyallahu ta'ala ne ce ina naka sai ce zan je sha, sai ce to bari rubuta wa gwamnan sha a baka special treatment yace mun mm, kyale ni in zauna a cikin mutanen ba su san waye ni ba na fi so in zauna ina mu'amala da kowa ba a san da bani in ce mu'amala na lafiya lau <laughs> kaga inda so ne zai ce ha ka ta sai ne da zama <laughs> shi kenan uwaisu sai koma koma sham dama yana ɗan sana'ar sana hannu haka a'a shekara na zagayowa aka zo hajji madina sai sai da umar ya tambaye su ya ce kun san uwaisu ce eh muna ganin shi yana ɗan yin sana'a haka muna ka yana ka mana muna saya ce kai hattara wannan mutumin ga abin da manzo ya ce a kansa mutumin nan na komawa Iraq yana ganin uwaisu zai ce roƙa min Allah ya fi min sai uwaisu ya yi shiru ya ce ka haɗe da sayyidina Umar ko ya ce eh gaskiya ne sai ce to ya Allah ka gabata wa wani tun daga ranar uwaisu ya ɓoye Don kada ne a mai da shi wani karamin me abin bauta sai ya ɓoye zai fito ba ba a tashi ganin uwaisu ba sai gawarsa a ina ta ga gawansa a zamanin aliyu bin abi talib lokacin da ali bin abi talib ya yaƙi khawari yawmun naharawan to ya fito lokacin ali bin abi talib ya yi shela a fito a zo a yaƙi khawari sai fito sai kuma Allah ya kaddara mutuwarsa za ta riske shi a nan sai aka kashe shi to ana cikin duba sojojin da suka tafi yaƙi wajen yakan khawari sai aka ga ɓoye su ɓoyewa yi don kada a gane shi kaga bayan Allah kenan ba ka so a gane su balle ma ɗauke su ne abin bauta ko kamar yadda mutane suke to wani ma bai ma zama waliyin ba waliyin boge ne ya daura wa kansa ana ta mai hidima to wa'annan na gaskiya ga manzo Allah ya musu shaida amma sun koye ba sa so a dauke su wani abu saboda alaka ce ta wanda bawa yake iya samu tsakaninsa da wa ubangiji to sai malaman musulunci suka kara wa juna ilimi akan wannan kabiyar waisu. suka ce duk mutumin da yake yi wa iyayensa biyayya mahaifi da mahaifiya musamman mahaifiya idan mahaifiyarsa ta bar duniya tana ne yadda da shi to duk addu'an da yayi wa wani Allah yana karba shi yasa to kai hajjara ka daina rena mutane dan wani kila ka je ka bata mai rai kuma kila a san gida yana wa mai mahaifiyarsa ya sai ce Allah ya ma kaza sai kuma ya kama ka ina ba ta Allah ne to saboda haka kaga shine Allah ya sa mu to wa'annan su ne ake kira a biyayyu a cikin tabi'ai bari mu karasa saboda lokaci wa man iktafa atharahum wattaba'a sabilahum da wanda ya bibiyi sahun aikin da sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina suka yi wattabi'a sabilahum kuma yi bi tafarkin su ولم يحدث ولم bai ƙirƙiro ba kuma bai kawo sabon abu na نبي a cikin addini ba. sai malam yake cewa malam yakun min hadihim da bai zama daga cikin shiryar wa'annan magabatar ba li'annahum kanu ala al-mahajjati saboda su sun kasance a kan. wato tafarki mai haske wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barta akai ala bayyinatin min rabbihim suna a bisa ilimi daga ubangijinsu saboda duk abin da manzon Allah ya karanta da su ba sa ketare shi lam ta'sif bihim al-hawa wal fitan sarrai da fitintunu bata kunno musu kai ba da za ta halaka su ba lam tahrifhum al-bid'a عن العروة الوثقى والصراط المستقيم ما لن يتي بدعا بتكركة دسو دقا إجيا نمي كرفين توحيدي با والصراط المستقيم دقو بتفركي ميككيا با وآل السنة هم kullu man huwa ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam in an ce ahli sunna su ne waɗanda suke akan duk abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai wa ashabuhu wa tabi'una da sahabbansa da tabi'ai fil hadi zahir wal batin a wajen shari'a na zahiri da batini bi ma'ana duk abin da zafi ba ta ketare abin da manzon Allah da sahabbansa suka yi saboda haka lokacin mu yayi a nan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura wa hajiyur rasul sallallahu alaihi wasallam insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan da muka sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk